lui, nous allait nous appeler directement. Ouais, tu vois This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro salamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren ranar Talata 22 ga watan Oktoban shekarar 2024. A cikin shirinmu na wannan lokaci za mu baku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda kuke ganin matsayin kudaden kasashen yammacin Afirka a gaban dalan Amurka da sauran kudade na manyan kasashen duniya. kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafi da shirin allah ɗaya na ramatu garba wanda a yau shirin zai duba yadda dubban mutane da aka ceto daga libya kuma aka bayar da su najeriya suka sake komawa libiyar to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wani lafiya ga labaran. Yunkurin makiya Amurka na rarraba kawunan Amurkawa da kuma haddasa rashin yadda a zaben shugaban Amurkar da ke tafi. Har ya fara kankama a cewar masu wato wasu manyan jami'an hukumar leƙen asirin Amurka waɗanda suka yi gargaɗin cewa da alamar wasu ƙasashen ma har sun fara ɗaukar ƙarin matakai. don tayar da tashin hankali masu koko tashi tashen hankula masu nasaba da zaben bayanan sirrin da aka yadda a bayyana yanzu waɗanda ofishin daraktan hukumar bayanan sirri ta ƙasa ta fitar yau talata na zuwa ne ana saura makonni biyu kawai a yi zaben shugaban amurka wato ranar biyar ga watan nuwamba lokacin da kuma za a yi zaɓuka a matakai daban-daban na jihohi da ƙananan hukumomi masu shishigi daga waje musamman ma rasha da iran da kuma china na ci gaba da dagewa wajen yada wasu batutuwa masu kawo baraka don raba kawunan amurkawa da kuma cusa masu shakku a tsarin demokradiyyar amurkar don cimma burinsu a cewar bayanan shugaban rasha vladimir putin ya kira shugaban china shi jinping da kalaman ƙaunataccen abokina a daidai lokacin da eh, haɗin kai tsakanin rasha da china ke daɗa kankama lokacin da shugabannin suka haɗu a babban taron brics a kazan shugaba shi ma ya nuna eh, godiyarsa a wurin taron game da ƙarin danƙon zumunci da ake samu tsakanin rashar da canar yana mai cewa wannan eh, mashahuriyar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta ci gaba da zarfafa da kuma faɗaɗa da kuma wato eh, fayyacaccen haɗin kai da aiki tare da kuma zumunci na zahiri. tun bayan da rasha ta kaddamar da farmakin a eh, ukraine a shekara ta 2022 china ta ci gaba da kasancewa wata mashahuriyar kawarta mai taimaka mata da makaman soji ta fannin wasu haɗin na'urori da ake iya amfani da su ta fuskoki biyu ciki har da amfani ta fannonin makaman yaƙi. jami'an gwamnatin rasha yau talata sun ce wani harin da ukraine ta kai da jirage marasa matuƙa ya yi sanadin wata babbar fashewa da tashin gobara a wata tashar sarrafa sinadarai a yankin tambov gwamnan tambov maxim yogorov ya faɗa a kafar telegram cewa an kashe gobarar da safiyar yau talata kuma rahoton wucin gadi na nuna cewa babu wanda ya samu raunuka jiragen ukraine marasa matuka sun kuma lalata wasu wuraren sarrafa abubuwan shaye-shaye a yankin tula a cewar gwamnatin a yau dinnan talata to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata kotun sojin uganda ta samu wasu mambobin wata jama'iyyar adawa da abin da ta kira mallakar bama-bamai ba bisa ka'ida ba da kuma cin amanar ƙasa a cewar lauya mai kare waɗanda ake zargin wanda ya ce ba a bi ka'ida ba wajen shari'ar a karar an yi zargin cewa mambobin jama'iyyar nup da wasu kuma da dama waɗanda har yanzu ke ɓoye an same su da laifin mallakar bama-bamai tsakanin watan nuwamban shekara ta 2020 da watan maris na shekara ta 2021 yayin da zaɓe ke gabatowa akwai ayar tambaya kan ansa laifi da suka yi game da waɗannan zarge-zargen alhalin kuwa sun ƙaryata tun da farko abinda shamin maladin lauyan da ke kare su ya gaya ma kafan labarai ta AAP kenan. A ƙarshe mutane a ƙalla goma sha ɗaya suka mutu yau talata bayan da wata tankar mai ta yi bindiga daura da wata babbar hanya a Uganda. Motar dakon man ta kife bayan wani hatsari sannan daga baya kuma ta yi bindiga a wani gari da ke dab da kampala babban birnin kasar a cewar mai magana da yawun 'yan sanda patrick onyango wani faifan bidiyo da aka saka a yanar intanet na nuna yadda mutane ke ta rububin kwasar man da ke yoyo daga motar tankar kafin ta yi bindiga wannan al'amari mai cike da hadari ya yi kama da wanda ya auku a najeriya a makon jiya wanda ya yi sanadin koyi ajalin mutane sama da 140 ciki har da yara ƙanana. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. to madalla kai tsaye bari mu je ga ramatu baba garba ta gabatar muna da shirinmu na gaba wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari Madalla. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A makon jiya an ji kaɗan daga cikin halin ha'ula'i da dubban 'yanci ranar najeriya ke ciki a ƙasar libya kare jaki da sauransu kalmomi na ƙasƙanci zaki ji suna faɗa mana ko kuma kana kwance a cikin gida inda kai rentin kake biyan haya ma'aikata za su zo su kama ka su je su kai ka cikin gida su kulle ko kuma cikin wata kwantena farko cikin kwantena za a fara tattara akalla cikin wannan kwantena za ku iya samun kwana biyu kwana uku wallahi da wahala a saka mutane cikin kwantena baki da in dai mutum ya kai hamsin wallahi tallahi ashirin sai sun mutu a ciki a gabar da dama suka tsinci kansu burin su guda su ga kansu a ƙasar su Najeriya ki taimake ni na Allah ya taimake ki hajiya ki sa baki a buzo da ni hajiya wannan ina cikin wani hajiya dan Allah dan annaba hajiya ki taimaka min komai saboda annabi. Komawa dai Najeriya na tattare da nashi kalubalen a sakamakon zarge-zarge na cin hanci da rashawa da wasunsu suka ce ya yi katutu a tsakanin wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Tripoli. Zan tabbatar muke zargin bai da tushe bayan makama idan da akwai to a gabatar mana da hujja. To a wannan makon ofishin jakadancin Najeriya ya ce yana fama da yanayi na tufka da warwara. To an aka zo daman ba abin aka iya ba kuɗin suka kare to dole kaga za ka kara neman hanyar komawa ka je can tun da kasar ka ba wani aminci da take da shi. Za ku ji kiraye-kiraye da jagororin al'umma a kasar ta Libya ke yi ga iyayen da ke barin 'ya'yansu zuwa cirani a kasar da matsalar cinikin dan adam ke kara ƙamare. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramatu garba baba. Wannan na cikin wani ni musulma ce ban saba da wannan abubuwan ba dan Allah dan annabi ya ki sa baki ya fito da ni dan Allah dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan ba a riga an rescue din ta ba because inda take is very dangerous fito da ita sai a hankali ba da garaji ba muna muna negotiating da za a fito da ita to su suna demanding 3000 dinars da 5 suka ce za ta dace yanzu mu muna roƙon su su bar shi akan 15 a sunana hajiya fatan muhammad ina zama a libya ne ce shugaban mata na arewa nigerian arewa community a nan tripoli muna taimakawa mutane irin eh, mai rescue ne mutane ko kuma suke bukatan aiki a samu masu saboda kasa zama stranded. Matsalar dai bata tsaya kan 'yan Najeriya kaɗai ba, sai dai jama'ar ta su suka fi yawa, inda da dama ke cikin hali na neman taimakon gaggawa. wasu da suka ruga a ofishin jakadancin kasar da ke tripoli sun ce batun cin hanci ya hana su iya barin kasar sai dai kamar yadda za a ji jakadan najeriya a libya ambasada stephen anthony awuru ya karyata su. Zan tabbatar miki da cewa tsakanin watan Janairun wannan shekarar zuwa yanzu mun yi nasarar mayar da ɗan Najeriya kusan dubu uku gida kuma muna kan aikin kwashe su ba dare ba rana. Sai dai abin takaicin ana mayar da su suna ƙara dawowa Libya da zarar kuɗin hannunsu ya ƙare. Na kuma ji daga bakin wasu jagorori da ke wakiltar kabilu daban-daban na Najeriya a Libyan kan batun na cin hanci. sunana suleiman abdullahi wanda aka fi sani da dan sule mazaunin unguwar mansura a cikin garin travelers babban birnin libya tabbas akwai irin wannan mutanen banza wanda satin ga a yau ka shigo kasar nan to wallahi azim cikin kalubale ka shigo ta Allah Allah kake ya za ka samu hanyar fita to wannan cewar ta wannan kokarin da kake ka samu hanyar fita wannan na bayan fage wanda suke fakewa da sunan yan basi su suke zalunta al'umma su karbi na gora a hannun mutane su cuce su tun ga sunan wannan uh, matsalolin ga sunan available ko da yaushe akwai su wallahi so ana samun masu cin hancin su karbi kuɗi da sunan yan basi ba ma'aikatan yan basi bane mutane ne da suka rabi jagoranci na al'umma akasarin su ma macutan wallahi korarru ne an kore su da dadewa amma tun da ba daga su ake yi a gidan jarida da midiya kai ko a midiya aka sa wani ba zai isa sakon ba zai isa gare shi ba to shi yasa mutum zai zo ya maka barazana ya ce maka ni dan yan basi ne ya cuce ka kai kuma kana kirma ka ba shi abin da yake so ba ma'aikaci ne cikin yan basi ba duk da kokarin da gwamnatin najeriya ta ce tana yi na mayar da wasansu gida da dama na sake jefa rayuwarsu cikin haɗari. su dawo kasar da rahotanni suka tabbatar da cewa bakar fata na a matsayin haja a kasuwar bayi. Wani makin gana zauna a Libya. To daga Libya da aka maida ni ina daga cikin wanda um, aka ba wannan kuɗin. Sun taba bani dubu kuma shekara mai zuwa suka ƙara bibiya ta suka kara min 300 Za a yi semina entrepreneurship a koya muku yanayin business da menene in kuka koya to in aka zo daman ba abin aka iya ba kuɗin suka kare to dole kaga za ka kare neman hanyar komawa ka je can tun da ƙasar ka ba wani aminci da take da shi. To a yayin da nake naɗar wannan shirin dai bayanan da na tattaro sun nuna cewa a yanzu haka ma akwai ɗaruruwan yara mata masu ƙananan shekaru daga sassan Najeriya da ke a cikin hali na tasko. Har wa yau, Hajiya Fatima ta aika da saƙo daga kausar murya ga iyayen yara. Ita yarinya ba a bata ta islamiyya ba, ba a bata ta yi boko ba, ga ta ta shigo. Daga ƙarshe ma rayuwar da za ta shiga abin kyama ne abin tausayi ne, don bayan da za ta yi ne. To ni shawarar da zan baya ga iyaye mata da maza, wallahi Allah, gobe Allah sai ya tambaye ku yadda kuka tarbiyyantar da 'ya'yanku. Hakinku ku ne ku ba su ilimi, Kur'ani da boko ku ba su ci da sha dubi nisan najeriya zuwa nijar ma balle kuma a wuto a shiga sahara a wuce sannan a shigo cikin libya kuma da yawa da ake sa cikin gidan bashi nan sun ɗauki ciwon eh, hepatitis b a cikin ɗakin nan dan da yawan aka kawo su aka kai sojan aiki za eh, a ce suna da hepatitis b ba za a ɗauki su aiki ba wani irin rayuwa ne wannan mun haifi 'ya'ya muna cutar da su da kanmu saboda kowa zuciya mace a cewa yaro da yake karkashin ka kai zaka ce je nemo kuna zo ne ba ku da a turo yaran nan goma ko ba islamin ba boko ku sa su suna muku talla kuna kallon su dan Allah dan annabi ina roƙon ku iyaye ku kula da amanan da Allah ya ba ku wani fana neman dan ma bai samu ba wallahi abin da nake ƙara faɗawa al'umma wanda ya taso zo kasan nan abin da aiki babu aiki sai ka samu saman da mutum ɗari a kan titi a zaune jira suke a zuwa ɗauke su aiki ana zuwa aka ɗauki mutum goma wajen aikin nan don allah yadda insha allah ba lallai ne mutum takwas ɗin nan su dawo ba sai an kulle su in ma an samu wasu daga ciki sun gudu ka kwana ka yi baci ba sha wani ya kwana uku ma bai samu abin da zai ci ba wani ga suna akan titi suke zuwa su kwana kasan gada su buya shi ma kuma kafin ma'aikata su zo su gan su kwashe su to duk wani mai kawo rashin hakurin mu ne a gida wallahi rashin hakurin mu ne a gida inda mun yi hakuri duk ba abin da zai fito da mu kasan nan wallahi to masu sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa da muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku, mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To madalla a gaishe ki Ramatu wato Garba Baba. To yanzu kuma kafin mu ci gaba da shirinmu bari mu shakata da wannan faifan. thank you madalla da fatan an shakata da wannan faifan yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan ko wato yanda kuke ganin matsayin mu na kasashen eh, yammacin afirka gaban dalar amurka da wasu manyan kasashe na duniya to amma kafin nan bari mu muku shimfiɗa da wannan nawa ne zan baka ya dubu ɗaya ne kuɗin shi don baka sai gaskiya fi saba hannun naira ka rage mu to ya rage ma ne kama daga ƙanana zuwa manyan 'yan kasuwa na alaƙa da yadda naira ke sauka ko tashi wajen canjin kuɗin ƙetare in aka yi la'akari da tsadar da kan shafi dukkan kayayyaki hatta waɗanda ake samarwa a cikin gida 'yan kasuwar na jamhuriyar nijar da muka zanta da su abuja na cewa duk wani dalili da zai sa su ɗau naira da ke hannunsu don samun canjin kuɗin saifan da suke aiki da shi na zabtare musu jari da haka sukan yi nukusani wajen aika kasafin kula da iyali a gida yayin da gwamnan babban bankin najeriya si CBN Yemi Cardoso ke cewa bankin na ƙara ɗaukar matakan dawo da darajar Naira. Masana tattalin arziki Abuja irin Yushau Aliyu na nana ta cewa sai an yi gyara a cikin gida ta hanyar farfaɗo da masana'antu, ciniki da Naira da rage almubazzaranci. To dole a duba waɗannan mundoji waɗanda suna ma tattalin arzikin ta'adi. Gwamnati sai ta bunƙasa kasuwanci a cikin ƙasan, ce sai an haɓaka shi da kuɗin ƙasar Najeriya, sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin kasan misali ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin najeriya dole sai an ci gaba da amfani da kuɗi ɗan najeriya wajen kasuwanci a cikin kasan alƙaluman hukumar ƙididdiga a najeriya na nuna tashin farashin kaya ya haura kashi 32 cikin 100 da hakan ke dangantaka kai tsaye da faduwar darajar naira nasiru da ma'il hikaya murar amurka daga abuja najeriya Toma Adalla yanzu mun samu kira ta farko daga a birnin tarayya abuja wane ne daga abuja eh, assalamu alaikum dan uwa barka da wuri da fata wuni lafiya amma alaikum assalamu wani lafiya to masha Allah dan uwa kai tsaye kana tare da mai sauraron ku a yau da kullum Usman dan ne anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja to bismillah mala Usman duniya na sarinka ka To alhamdulillah gaskiya mun ji kun kawo maudu'i mai muhimmanci to mu dai anan mu addu'a mu a duk abun da ya fi alkhairi ana tabbatar da shi kuma ya kamata a duba wato duk abun da zai kawo ma wato kasashen mu na Najeriya da sauran makwabta na yammacin Najeriya ci gaba to shine muke bukatan ayi ya kamata muna kira a tsamuna a halin da muke shi muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una muna son idan za a tattauna akan al'amuran nan to a hmm. kawo abun da zai fitar da mu a cikin rere da muke ciki Allah ubangi ya kawo muna sauki shi amin sama amin mun gode mun gode malam usman dan fulani bari mu kada zuwa nasarawa wani ne a nasara Na'am salamu alaikum ba majiri kana tare da Garba Sale ne likita rediyo daga nan karamar hukumar Domin jihar Nasarawa nan tsakiya. To bismillah malam Garba. so alhamdulillah ba makere mu da yake mu dai talakawa muna jin dai ana maganar naira naira amma hmm. anan mu fatan mu ce dai mu da mu da dubi gwamnan babban bankin najeriya wanda harkan kuɗi ke hannu tunda matsalolin da muka shiga nan a matsayin da naira ta faɗi ne naira ta zama kamar ciyawa idan ka je da naira da yawa ga shi tukwan nairori ba su da amfani to yadda za a farfado da kuɗin nan ya zama to mana mai amfani yadda za su yi gogayya da kasashen duniya tunda mu Najeriya muna takama da ita a Afirka wanda duk wani al'amura na ci gaban rayuwa ana danganta Najeriya ta ce na hmm. a Afirka to su yi kokari hmm. su ga sun farfado da darajar naira nan mu fatan da muke musu Allah ya sa su a kan hanyar da naira da duk waɗansu matsaloli za su shawo waɗannan matsaloli da muke ciki muna musu addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya yawa to bari mu je jihar Yobe wane ne a Yobe wane ne daga Yobe to ina jin morashi malam na Yobe ah, za ku iya bugo mana kamar yadda kasar lambar mu don haka sai ku kira biyu sifili biyu tara takwas sifili eh. shida takwas biyar sifili mun samu kira daga kwara wane ne a kwara eh assalamu alaikum warahmatullah kuna magana da bello garba na wakala kala daga nan kwara to malam bello duniya na sarinka eh, ka ya kamata a yi fetin dala din idan muka duba a shi kawo duka abubuwa suka tabbare a Najeriya. Hmm. Wanda ita ce gudun mata na gode biyoyi. To mun gode mu kuma a takaice kuma kuma a gurguje mun gode da irin wannan. Um, to ina mun samu kira daga jihar Kaduna wane ne a Kaduna? Baba kuma kere Yakubu ne da wacce sabon o sabon daga nan garin Kamaru Hikulu headquarter Hikulu. To Yakubu sabi o oh, sabin muna da ka. Yawwa tsakani da Allah duk wannan laifin ba laifin wani bane laifin gwamnati ne domin idan gwamnati tana da mahimmanci ta san mahimmancin da bayan da za a yi kudin mai na faɗi aka domin gwamnati ta taɓa buɗe baki ta ce da cewa wani naira tuntuni ma kanta daraja to idan muna da gwamnati ko ya kamata shi haka tsakani da Allah ya kamata gwamnati ne ta tausaya mata talakawa man fetur ya yi tsada abinci ya yi tsada ba tsaro ya kamata ta dube mu Allah talaka sun so gwamnatin nan amma tsakanin Allah ba sauki sai dai ubangiji a ƙarshe na muku fatan alheri to mun gode kwarai da gaske mala yakubu bari mu je jihar filato wani ne a filato buhari ne daga filato to bismillah man buhari salamu alaikum baba makera an wani lafiya lafiya limi ina gajiya lafiya limi yawa muna sa rinka kuna jina ba eh ci gaba da ci gaba da bayani ma Buhari to alhamdulillah wato wannan abin da muke bayani a kai Allah na tuba idan ba Najeriya ta ci gaba da kere-kere a kasanta ba to gaskiya matsalan dala nan zai zama mana abu mai wahala amma mutum idan ana kere-kere a kasa to in insha Allah maganan dala nan zai sa samu saukinta da fatan Allah ubangiji sa ku taji lafiya Buhari daga nan kuwa kwantan to mun gode kwarai da gaske ban Buhari bari mu je jamhuriyar Niger wane ne a Niger Assalamu alaikum ya kuma wa alaikum Kuma malam Ali su da su Nijar. To malam Ali duniya na ka. Najeriya sun da wani yana ta tafiya wani da ana yin wallahi mun a cikin yana ta kamar ta wata cikin duniya ba mu sa na gode Amerika. To mun gode kwarai da gaske Malam Ali. Bari mu kada jihar Zamfara. Wane ne a Zamfara? Na'am, sunana Umar Makeri kakin dawa zan State Maradin Local Government. To bismillah Mala Umar. To alhamdulillah murya Amurka ina muku fatan alkhairi kuma ina so in kira ga shugabanninmu musamman mu yankin Zamfara wanda ya shafi matsalar tsaro. da Allah su mai da hankali kuma su yi mana kokari domin musamman yankina na maradin local government gaskiya hmm. muna fuskantar irin tashe-tashen hankula da kuma matsalar 'yan dindiga. To mun gode. kira da su mai da hankali domin a samu zama lafiya a wannan yanki ina muku fatan alkhairi Allah. To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Kano wani ne a Kano? Wani eh, Kabir mai biro 'yan daɗi amma ina nan karma kuma gara jihar Kano kuma ina gaida duk ma'aikatan ku musamman su Hawwa Sharif da shauranku da Ali Mustapha Sokoto da ku kanku masu gabatarwa. To mun gode. Wannan dala hmm. an niyya ne kawai a karya mu. shi yasa ake yi mana wannan dala ka ba mu san dalan nan ba hmm. kuma kowace ƙasa ga tana abin din kuɗin ta amma banda mu manyan mu na Najeriya hmm. domin su suke ɗaya ban su kai wata ƙasashen waje su da da dalan suke aiki mu kuma sun ban mu a cikin halin ha'ulayi Allah ka mana shugabanni na gari wanda za su kishin ƙasar mu ba kishin aljihun su ba Kabiru mai biro da garo lokal game to mun gode man Kabiru bari mu je jihar Nasarawa wani ne a Nasarawa Bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari. To man Bashir bismillah. Hakikanin gaskiya ta barbarewa da lalacewar naira abin takaici ne ga yan Najeriya har ma da makota. Saboda duba da wannan hali da ake yana da daga cikin abubuwan da yasa komai yana sa ta kamata shugaban kasa da shugaban banki a san da za a yi a farfado da wannan daraja ta naira. na gode wa ba bashir tela ne da nan lafiyan bari bari tashi lafiya to mun gode malam bashir tela da kuma kiran ka ne muka kawo karshen daukan daukan wayar mu sai kuma gobe idan Allah kai mu to madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice To a takaicen yunkurin makiya Amurka na rarraba kawunan Amurkawa da kuma haddasa rashin yadda a zaben shugaban Amurkar da ke tafi har ya fara kankama a cewar wasu manyan jami'an hukumar leƙen asirin Amurka waɗanda suka yi gargaɗin cewa da alamar wasu ƙasashen ma har sun fara ɗaukar ƙarin matakai don tayar da tashe-tashen hankula masu nasaba da zaben. bayanan sirri da aka yadda a bayyana su yanzu waɗanda ofishin daraktan hukumar bayanan sirri ta amurka ya fitar yau talata na zuwa ne a daidai lokacin da ya kasance saura makonni biyu kawai a yi zaben na shugaban amurka wato ranar biyar ga watan nuwamba lokacin da kuma za a yi wasu zaɓuka a matakan jihohi da kuma ƙananan hukumomi. shugaban rasha vladimir putin ya kira shugaban china shi jinping da kalaman ƙaunataccen abokina a daidai lokacin da haɗin kai tsakanin rasha da china ke daɗa kankama lokacin da shugabannin suka haɗu a babban taron brics a kazan shugaba shima ya nuna godiyarsa a wurin taron game da ƙarin danƙon zumunci da ke ake samu a tsakanin rashar da canar yana mai cewa wannan mashahuriyar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta ci gaba da zurfafa da kuma faɗaɗa fayyacaccen haɗin kai da aiki tare da kuma zumunci na zahiri tsakanin ƙasashen. To masu sauraro iya abin da za mu kawo muku kenan a yau idan Allah ya yarda sai kuma gobe da safe za a ji abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare mr chan baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya wasalam.